الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام. أن أبارك مدعاء الدين ساجد أدوار a wannan masallaci da albarka masjidu ala imani da ke nan da yi a kudu inda muke darasi na littafin al-muharrar hadith wanda imam al abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn abdul Allah ya masa rahama ya ba yau hudu ga watan al-muharram farkon shekarar musulunci na dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai arba'in da bakwai ko Allah ya kawo wanda kuma ya dace da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da wannan shi ne darasi na 94 da hudu kuma mun yi karatu da zuwa hadisi na ɗari da arba'in da bakwai wannan ruwa da ake yi kowa yana jiko sannan a cikin wannan jiko yana shiga za ka tsaya sai an gyara za ka sa a nan cikin Aka ya maka ba wani ya yi alhamdulillah ɗan uwa muna wa juna fatan alkhairi bayan haɗuwar mu wannan lokaci bayan kuma hutun da muka ɗauka wanda a ciki muka yi aikin hajji muna roƙon Allah mai da sarki ya karɓa mana tare da dukkan waɗanda suka yi waɗanda kuma ba su samu ba Allah Ubangiji ya hore mu samun damar sauke wannan farari. kafin mu ci gaba a kosa tambaya da wani ya mun yace yi bayani a nan amma ina ganin kamar zan bar shi ke gobe sai a tuna mu in Allah ya so abin da yasa na ce gobe za mu karatu yau kuma gobe in Allah ya za mu ƙara jibi ma za mu ƙara insha Allah daidai gwagwadon da za mu samu karatu da ɗan ja gaba in Allah ya ce. Allah ya ba mu dacewa. haka yanzu mu karanta hadisai guda biyu mu biya ya zamu yi kokarin warware bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن شريك عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار قطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقال الترمذي حسن غريب وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم وقال الدار قطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به وقال الخطابي حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة وعن محمد بن عبد وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ولفظه يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل وقال حديث غريب ومحمد وثقه النسائي وقال البخاري لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا الله يا البركة حديثي na ɗari biyu da arba'in ما bakwai kenan عن يشي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال دنا na bakwai guna ku da takwas to za mu sasanta daga baya wannan hadisin na farko hadisin da ya fito ta hanyar sharik shi kuma ya samo daga an su zubdin kulayb an abihi an wa'il ibn hujr qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وائل بن حجر يجي na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk yayin da zai yi sujada ga yadda yake yi yana fara ajiye gwiwoyinsa a ƙasa kabla ya daihi kafin hannayensa wa idza nahada idan kuma ya zo tashi rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi sai ya fara daga hannayensa kafin guyoyinsa idan zai tafi ya je da gwiwa idan ya zo idan ya zo dawa ma ya dawo da gwiwa an fahimta haka yace malai ce wannan hadisi wato Abu dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duka sun ruwaito Imam Ahmad ma ya ruwaito da haka hadisi na rawahul khamsa wa dara qutni al-Imam dara qutni ma ya ito aka kuma al-Imam hakim a cikin al-Mustadrak kuma ma har ya ce ala sharfi Muslim hadisi ne ya inganta yace a kan sharaɗin imam Muslim saboda yana gani dukan rijal ɗinsa rijal ɗin Imam Muslim ne وقال Tirmidhi, al'imamun tirmidhi shi kuma ya ce hadisi ne hadisun gari, warawa hammam an asim hada mursalan kuma shi imamun tirmidhi ya ce hammam ma ya ruwato daga wannan asim ɗin amma kuma mursal wato ba mausuli zuwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tabi'i kenan kawai ya ce ka ba annabi ne sallallahu sallama ai ba sahabi ne ya ce ba wanda ya gani wa sharikun kasirul ghalat wal to shi kuma malam yanzu anan dama abin da sa ya fara kawa daga sunan sharik kenan sai sharik ɗin nan fa yana da tuntube da yawa kuma yana da wahami da yawa yana da rikicewa a cikin haddarsa kuma yana da wahami yana yin kuskure shi sa imamu dara kutuni ya ce tafarrada bihi yazid ibn haruna an sharik ولم يحدث به عاصم غير ولم يحدث به عن عاصم غير شريك الامام الدارقطني yake cewa Yazid ibn Harun shine ya daga Sharik shi kuma sharik shi kadai ne wanda aka ji ya rawaito daga asin? an gane ko wa sharikun laita bil kawiyi fi ma yatafarradu bihi shi kuma sharik idan shi kadai ne yayi riwaya daga asin ba a ji wani ya masa mutaba'a sun yi tare ba to ba a karɓar maganarsa shi kadai sai in an same shi yana da mutaba'a wani ma yayi irin nasa sai a ce wancan ya karfafi nasa to ka sai a karba duka amma shi kaɗansa ya rawaito to wannan ba hujja ba ce a wurin malaman hadisi an fahimta amma imam al-khattabi shi ya ce hadithu wa'ilin asahhu min hadisi abi huraira wannan hadisin da yanzu aka karanta na wa'il din ya fi inganci sama da hadisin abu huraira to wannan hadisin abu huraira shine na gaba wa muhammad ibn abdullah ibn al-hasan وعمد وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه wancan an ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ga yanda yake wannan kuma sai ya ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce idan ɗayan ku ya zo sujada fala ya buruk kama ya burukul ba'ir to kada ya kada ya durkusa kada ya sunkuya kada ya duka in zai je sujada irin yadda wato raƙumi yake durƙuso don haka idan zai saba wa raƙumi wal ya za ya daihi kabla rukubatayi shi ya fara tafiya da hannayensa kafin gwiwoyinsa da wannan hadisin da wancan iri ɗaya ne wancan hadisin ya ce yana tafiya da mai da gwiwoyi kuma ya tashi da mai da gwiwoyi wannan hadisin kuma ya ce ya hana ma yin hakan ne ya ce idan za ka je ka je da hannayenka za ka idan za ka taso ma sai ka taso da hannayenka ke malai wannan hadisin kuma rawahu ahmad wa abu dawud wal bukhari fi tarihihi wannan sa'i wa tirmidhi wannan hadisi shi kuma shi ma ashabu sunan din suka rawaito in banda Abu Dawud sanan da kuma al-Imam Ahmad Imam al-Bukhari ma rawaito shi a cikin at-tarikh al-Imam tirmidhi shi a cikin nasa lafazin cewa ya'madu ahadukum yabruku fi salatihi barkal jamil barkal jamal yace za a samu ɗaya daga cikin ku ya ganganci ko ya zama ya'madu bi ma'ana yata'ammad ko ya zama ya amadu bi ma'ana ya kusu ɗaya daga cikin ku zai nufaci tafiya sujada ko kuma ɗaya daga cikin ku zai ganganci idan zai je sujada wai sai yayi sujada yana tafiya irin yadda raƙumi ke yi sai rika tafiya da gwiwa a'a sai yayi abin da aka ce a can kenan ya je da hannaye an fahimta to shi ma الترمذي بان يا ya ياتي حديث غريب hadithun ومحمد ne النسائي وقال البخاري لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا وقال البخاري وقال نافع الإمام البخاري يا شي معلقا ياتي وكان نافع أي وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه Abdullahi bin Umar ga yanda yake sujada yana fara tsora hannayensa kafin ya sa gwiwoyinsa. Wa qadara ibn Khuzaimah fi sahihihi marfu'an. Kuma na hadisin ibn Khuzaimah ma ya ruwaito shi a cikin sahihinsa kuma ya jingine shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An ji waɗannan hadisai guda biyu kun ji kuma talin saɓani da ke tsakanin malaman hadisi akan kowane hadisi akwai ta cewa akai. hadisin farko alhamta suka ruwaito hadisi na biyu su illa ibn maja inda a cikin wato ashabul kutubi tisa to amma kuma gashi a gashi kuma kowanne daga cikinsu waɗansu sun inganta wancan waɗansu sun inganta wannan to ya za mu yi to bari mu shiga cikin abin da muka samo na bincike akan waɗannan hadisai guda biyu muka ce ikhtalafa al-muhaddithun ikhtilafan katiran fil hukmi ala hadaini al-hadithaini wa tarbiya ahli ma al waɗannan hadisai guda biyu an yi saɓani mai yawa tsakanin malaman hadisi akan wanne ne ya fi inganci a ɗauka a jingine ɗayan saboda kamar ba zai yiwu a haɗa su ba tunda ɗaya ya ce a yi ɗaya ya ce kar a yi وبناء على هذا اختلف الفقهاء كذلك في ترجيح za a احدهما على الاخر wannan saɓanin na malaman hadisi akan inganci shi ya haifar da saɓani kuma tsakanin malaman fiqh akan wanne za a yi aiki da shi wanne za a bari ولهذا ولهذا الاختلاف ذكر المصنف هذه الأقوال المضطربة في تخريج الحديث شيء ساكجي shi ma mawallafin littafin nan ya kawo maganganu masu cin karo da juna akan wannan hadisi takrijinsa faman rajaha hadisa wa'il ala hadisi abi hurairah ta qala bi takbidin min rukbatayn ala al-yadayn inda al-hawi ila sujud duk wanda ya karfafa hadisin wa'il na farkon nan kuma ya gabatar da shi akan hadisin Abu Huraira to zai rike mashabar cewa idan an zo zuwa sujada da gwiwoyi ake fara zuwa huraira ta ala hadisi wa ilin qala bi taqdim al اليدين ala الركبتين wanda kuma ya fi ƙarfafa hadisin Abu Huraira sai ya ce a'a idan za a je sujada a je da hannaye ba da gwiwoyi ba. sababu fi tad'ifi hadisi Wa'il inda man da'afahu huwa rawi sharif abin da ya sa aka da'afa aka ce hadisin wa'il bai inganta ba a cikin wurin waɗanda ba su da'afa shi ba saboda sharifi ba saboda wato sauran ruwa in bari rigimar duk akan sharik ne daga asu an fahimta shi sharik din nan ne abu abdullah sharik ibn abdullah ibn abin sharik al-qadi an-nakhai kuma gaskiya malaman hadisi galibi sun ce ya samu rikicewar kwakwalwa da mantuwa kuma yana wahami da yawa to kuma malaminsa wato wanda ya yi riwayan nan daga gare shi asu ibn kulayb shi suka ne ba matsala amma sharik din ne idan ya rawaito daga gare shi wani abu tunda an san yana da matsala ta rikicewa da mantuwa to idan aka rikicewa ne ba mantuwa ba rikicewa da wahami idan aka samu wani ma a cikin almajiran asin din shi ma ya ruwaito irinsa shi kenan sai a karɓi hadisin sharif sai ce ai wane ma ya ruwaito ai ba shi ne kadai almajirinsa ba to aka yi shi yana da kuskure ai wane shi bai da kuskure sai zama ɗaya ya karfafi ɗaya amma idan aka samu sharif shi kaɗan sai ya riwaya daga asin to sai a ce wannan hadisi akwai matsala saboda an san shi shi kansa yana da matsala to haka hadisin da ya kawo shi kadai dole shi ma wannan matsalar ta shafe shi an fahimta to wannan hadisin irin haka ne ana fahimta ko ولهذا أشار إلى كلام الدار القطني شي ساكجي شي شي ابن عبد الهادي سي كاو مغانا الدار القطني الدار القطني يتي تفرد به يزيد بن هارون عن شريك wanda ya rawaito daga sharik yazid ibn harun shi kadai ne sharik din shi ma kuma shi kadai ne daga wurin asim wa sharikun laysa bil qawi fi ma yatafarradu bihi shi kuma sharik idan shi kadai yayi riwaya to baya da wannan karfin da za a karbi riwayarsa an fahimta ko to shine a ƙarshe muka ce alla sawaba ma'amar rajjaha hadith abi hurairata ala hadisi ilin min haythu sina'atil hadisiyya a wurin malaman hadisi galibi ɗan keke da keke banda malaman ihu, a wurin malaman hadisi wanda su suke la'akari da gundarin isnadin hadisi kafin su tantance wannan hadisin suna gabatar da hadisin Abu Huraira ya fi ƙarfi sama da hadisin Wa'il an fahimta wannan haka na jurin malaminmu a Sheikh Abdulkarim al kudair haka kuma na ga wasu malamai da yawa suka yi magana akan haka kamar Sheikh Al-Mubarak Furi a sharhinsa na Tufatul Ahwazi ƙarƙashin wannan hadisin haka kuma Malam Albani Allah ji kansa da gafara haka a Sheikh Ahmad Shakir da sauran malamai shi Sheikh Abdulkarim al kudar yake cewa hadisan guda biyu suna kusan matsayi ɗaya ne ko na ɗaya daga cikinsu akwai maganganu a kansa ya ce amma gaskiya a wurin malaman hadisi in dai ta fuskan karfi ne da dama dama hadisin Abu Huraira ya fi sama da hadisin Wa'il saboda rikicin abin da aka faɗa dangane da sharif a cikin hadisin Wa'il kenan an fahimta to malam albani kuma a cikin irwa'ul galil Allah ya masa rahama da ya zo ta'aliki akan wannan hadisi sai ya kawo maganar al imamul hakim a cikin abinda malam ya faɗa a baya mun ji ya ce imamul hakim ya ce ai wannan hadisin na hadisin wa'il ma ala shartin muslim yace sahihi ne akan sharadin imam muslim kuma Imam zahabi yazo sai yace haka ne an fahimta to me yasa me yasa aka kawo a ce hadisi ya zama ala sharti muslim kuma a ce yana da matsala shine albani yake cewa walaita kama kala ba haka bane wa in wafaqahu zahabi ko da Imam Zahabi ya masa muwafaka akan wannan fa inna sharikan lam yahtajja bihi muslimun wa inna ma rawa lahu fil mutaba'ati kama sarraha bihi ghayr wahid min al muhaddithin yace ai al Imam Muslim ba wai ya sashi a cikin rijal din sa bane ya istijabi da shi a'a yana karfafa maganar sa ne a cikin mutaba'at kamar yadda muka ce idan ya hadu da wani suka yi riwaya iri daya sai a ce ta san waccan ta goye ta tafi tare amma shi kaɗansa imam muslim ya hujja da shi bai haka ba ya ce to wannan kuskuren shi ne kuskuren da al'imamul hakim ya faɗa a kai shi kuma a zahabi da ya zo bai tsaya ya yi dogon nazari ba shi ma sai ya bi nasa ya ce to shi yasa ake samun da yawa daga cin galas ɗin al'imamul hakim wajen inganta hadisan da ba su inganta ba wannan dai albani ne wannan dogon bayanin nasu manya su za su iya wa juna wannan Allah ya ji kansu da gafara don haka a ƙarshe sai ce maganar al'imamu dara dara kutuni ta fi ƙarfi al dara qutni da yake cewa hadisin sharif ba zai karɓu ba saboda shi kaɗai ya ruwaito wannan magana ta fi ƙarfi sai shi albani ya ce hadisin abu hurairah ya fi tabbas an gane ko shi yasa al-imamu nawawi ya inganta hadisin abu hurairah al-hafiz ibn hajar ya inganta hadisin abu hurairah al-sheikh ahmad shakir ya inganta hadisin abu hurairah ha kuma shi ma albani Allah ya ji kansa da gafara a cikin arwa'ul galil yace qultu wa hada sanadun sahihun rijaluhu kulluhum thiqat rijalu muslim ghairu muhammad ibn abdullah ibn al-hasan yace in banda dukkan su rijalin imamu muslim ne sai zama da wannan ne ma ya kamata al-hakim ce ala sharti muslim ba wancan ba an fahimta sai yace in banda wanda aka fara balan ya fara kawo shi nan shine muhammad ibn abdullah wannan Muhammad ibn Abdullah din shine Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn al-Hasan ibn al Ali ibn Abi Talib jikan Ali ibn Abi Talib ne wanda ake ce masa an-nafsu zakiyya to shi kuma sika ne kamar da Imam an-Nasa'i ya ce don haka wannan dalilin yasa shi tun duk da cewa malam ya fara kawo sunansa a nan amma shi ba wata matsala da shi amma a can kuma an fara kawo sunan sharik akwai matsala don haka wancan hadisin bai kai wannan karfi ba don haka tun da wancan hadisin na wa'il ya faɗi kaga hukuncin maganar zuwa da gwiwa shi ma zai bi shi kenan an fahimta a cikin mufradatin hadisin hadisan nan mun ji na nahada bi ma'ana kama min al'ar mun ji yabruku yabruku bi ma'ana yahwi hawi ilal ard ala hayati hawiyil jamal sannan ya amadu bi ma'ana ya sudu ko kuma ya ta'ammad ba ta kaice waɗannan hadisai guda biyu da muka ji hadisin wa'il ya ce mana idan manzan Allah sallallahu alaihi Sallama ya zo sallah da yadda yake yin sujada idan ya tashi daga ruku'u idan ya zo tafiya sai ya fara durƙuso ta hanyar gwiwarsa sai gwiwarsa ta taɓa ƙasa kafin sai ya fara zuwa ya tsora hannayensa ana fahimta sannan idan ya zo tashi sai ya yi haka ya zauna kamar zai tashi sai ya ɗago hannayensa sai ya tashi da gwiwoyinsa an fahimta wannan shine abin da hadisin wa'il ya ce hadisin abu kuma sai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa da bakinsa cewa idan ka zo sallah kana idan ka zo sujada a cikin sallah kar ka yi hakan ka fara zuwa da hannayenka haka kafin daga baya gwiwa ka taje ƙasa amma kar ka fara zuwa da gwiwa kamar yadda raƙumi yake yi idan ka zo tashi kuma fa sai ka tashi ka fara ɗaga gwiwoyinka kafin daga baya sai ka ɗaga hannayenka ana fahimta ko wannan shi ne abinda hadisan nan suka ce to wannan kuma shi zai kai mu ga hukunce-hukunce na fiƙihu. ga alfawa'i fa'ida ta farko iskalafar ulama fi hay'ati al kururi ila sujudi ahiya ala al-yadayn am ba ta yi. malamai na fiƙihu sun yi saɓani cewa idan an zo dukawa zuwa sujada da hannaye ake tafiya ko da gwiwoyi saɓani har kashi uku kashi na farko su ne malaman da suka ce idan mutum zai tafi ya tafi da gwiwa idan zai taso ma ya taso da gwiwa wannan shine ra'ayin waɗanda suka bi hadisin wa'in. magana ta biyu ita ce malaman da suka ce idan mutum zai je sujada ya tafi da hannaye idan ya zo tasowa ma ya taso da hannaye wannan shine ra'ayin waɗanda suka bi hadisin Abu Huraira kuna gane karatu mazhaba ta uku ita ce waɗanda suka ce a'a an baka zaɓi ko ka je da gwiwa ko ka je da hannu duk daga ka ɗauka yayi su ne waɗanda suka ce ai zai yi wa haɗa hadisan Saka wannan hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi ya faɗa da bakinsa cewa a je da hannaye an fahimta don ka sai zama asali da hannaye za ka riƙa zuwa amma cewa da aka yi an gan shi kuma ya je da gwiwa ya cewa ya halatta na aje da gwiwa sai ce to ka zaɓa duk wanda kai yayi kun fahimta fa'ida ta biyu shekul islam ibnu taimiya saboda kar ma ka ɗauka rigimar wata babbar rigima ce da za ta jawo har wani ya aibanta wani ya ce dukkan malamai sun yi ittifaki cewa ya fi halatta a yi duka biyu saɓanin a kan wanne ne ya fi ne ba wai ana saɓani akan ɗaya halal ɗaya haram ɗaya suna ɗaya bidi'a? <laughs> a ba haka ba ne. duka biyu ya halatta wanne ne ya fi ne saɓanin hadisin wa'i shi ya fi ko hadisin abu huraira zama an fahimta su sai a ɗauki abin da sauƙi yanzu kuma sai su wane ne suka ce aje da gwiwa nan cikin fiƙihu kenan za mu dawo su wane ne suka ce a je da hannu su wane ne suka ce a zaɓa duk wanda kai yayi kenan al-imamu abu hanifa da al shafi'i da al ahmad a cikin wata riwaya waɗannan su ne kaga zaka ce su ne jumhur su dukansu suna da ra'ayin cewa hadisin wa'il ya fi don haka da gwiwa ake zuwa an fahimta wannan ra'ayin har ibn taymiya ma ya ja shi ibnu qayyim ya karfafa wannan ra'ayin sosai a cikin zadul ma'ad wanda ya karanta zai ga yanda yayi kace kace ma hadisin abu huraira <laughs> Allah ya masa rahama yace ai wahami kan ya tabbata a cikin hadisin abu huraira yace ta yaya za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karkaje da han da gwiwa amma ka saba maraƙumi yace taya za a yi haka alhali kuma shi raƙumin ai da hannu yake tafiya don ka bayan da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kowa ya san raƙumi in ya zo ta baya ne yake fara suka ko ta gaba ta gaba ne yake yin haka don ka taya annabi zai ce kar kai na raƙumi kuma ya ce kai haka ai ba zai yiwu ba don haka hadisin bai inganta ba in kuma ya inganta to wanda ya ruwaito hadisin ne sai ya kuskure sai ya canza ma'anan da ya kamata ya ce wal ya da rukubataihi qabla yadayhi ya tsora gwiwoyinsa kafin hannayensa shi kuma sai ce wal ya da yadayhi qabla rukubataihi ce ai biya kwa magana saboda raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kar mu yi kama da dabbobi a sallah ba ku ba a wajen zama ya hana mu zama irin na kare a wajen tsuguno ya hana mu tsuguno irin na irin na irin na biri a wajen ya hana mu kama da dabbobi to a nan ma sai yake hana mu kamanceceniya da raƙumi sai ce idan mutum ya zo sujada kar ya rinka durƙuson irin durƙuson da raƙumi yake yi to yare raƙumi yake durƙuson shi ne ibn al-qayyim yace ai ta hannu yake zuwa kuma kowa ya sani sai ce to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kai sai ka ce to sai ya je da gwiwa a madadin ya je da hannu an fahimta shine ra'ayin Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz shine ra'ayin Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansu da gafara mataba ta biyu ita ce ta waɗanda suka ce a'a ba haka bane da hannu za a je wannan shine masabar al-Imam al-Auza'i shine masabar al-Imam Malik shine kuma matsaban dukkan malaman hadisi su malaman hadisi ranka ta tabbin su suna la'akari da tsantsan isnadi ne da kyan hadisi ba wani maganar ma'ana cewa a tsaya ana duba raƙumi ba kawai a dubi mai hadisi ya ce an fahimta don haka sai suka ce hannu ake fara zuwa su jira da shi kuma shine ra'ayin Ibn Hazm al-Andalusi don haka shine masabar zahiriya shine masabar malikiya kuma al-Imam Ahmad ma rama riwaya biyu yake da ita a can ya karfafi wannan daga baya kuma ya zo ya karfafi wannan sannan kuma al-Imam al-Auza'i an rawaito daga gare shi yace adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim ni na samu cikin magabata haka suke sallah na samu magabata idan suna yin sallah suna tsora hannayensu ne kafin gwiwoyinsu don haka a aikace haka ne kuma ga hadisi an gane ko sanal imam Ibn abi dawud ya ce wannan huwa qawlu ashabin hadisi wannan dukkan malaman hadisi wannan ra'ayin shi ne lafi malam albani ma in ka ga dogon bayanin sa a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba yake cewa wa huwa sawab wannan maganar ita ce ta daidai li'annahu alladhi thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa amran yace abin da ya inganta kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace da kuma a umurce a umanni ya ce a fara zuwa da hannu sana aikace ma haka yake yi duk wanda ya ce maka ba haka ba yayi kuskure in ji malam albani an fahimta ko ra'ayi na na ƙarshe shine ra'ayin wanda ya ce duk wanda kai yayi shine ra'ayin shekul islam ibn taymiya ki duk abun fa ba rigima akai ki amma salatu bi kilaihi ma fa ja'izatu bi ittifaqil ulama dukkan malaman nan fa sun ce ya halatta da kowanne waka akan me za ta yi kawai ka zaɓi wanda ka gani in sha almusalli ya za'u rukubatayhi qabla yadai mutu ya ga dama ya fara da hannaye a ya fara da gwiwoyi wa in sha a wada a yadaihi thumma rukubatayhi mutu ya ga dama kuma ya fara da gwiwoyi wa salatuhu sahiha sallarsa ta yi an fahimta Dama wannan maganar ibnu hazm da albani suka ce a su ba su yadda ba ba zaɓi a cikin wannan kawai dole da hannaye ne <laughs> kuma shi ibn hazam ma yake haza, huwa ra'ayul ladhi la yajuzu udulu anhu wannan shine ra'ayin da dole shi kadai za a yi shi kuma albani zai ce wannan magana tana da gaskiya tunda hadisi ya tabbata ya inganta ga yanda annabi yake yi ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me yasa kuma zaka ce duka ya halatta bayananta ba shi yasa a cikin suratul salatin nabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga dogon bayanin sa zaka ga shi yana nuna wajibi kawai ka zabi ɗaya ne shine in zaka zo in ka zo sallah ka tafi da hannu ka tashi da hannu an fahimta kuma ka kawo waɗansu dalilai da suke ƙara ƙarfafa ka daga wurin imamu malik al malik ibnu anas yake cewa shi ya ji daga wurin magabatansa suna nuna cewa ai wannan ya fi kama da asalin ma'anar faɗin Allah ta'ala a cikin alƙur'ani innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim na lil azqani sujada Allah ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu ko ku yi imani da ƙur'ani ko ba ko karku wanda suke da ilimi da imani idan aka karanta musu ƙur'ani suna fadawa su yi sujada da muƙamuƙin su sai ce to ta yaya za ka yi sujada lil azqani har muƙamuƙinka ya tafi in an zo sujada ba nan ake ɗorawa ba asali akan mai ake sujada akan goshi sai ce ya faɗi haka ne saboda suna dukawa ta yadda mukinsu yana zuwa ta ƙasa ya ce duk wanda zai je da gwiwa in yi haka ya durƙusa kafin ya haka ya je da mukinsa amma wanda ya je da hannunsa ya tafi da mukinsa gaba ɗaya domin ya nuna ya fi girmama Allah wajen nuna alaman sujada. Sana albani yake cewa tafiya da gwiwa ma asali tana nuna kamar babu ɗa'a sosai saboda ta yara kai da za ka yi zara za ka kuya wa Allah kuma ka zo ka fara daga tsaye eh, kana yin haka tiret daga ba me yasa ba za ka fara tun daga sama ba ana fahimta ce saboda haka kawai ba wani ra'ayi sai wannan <laughs> to shi ne muka ce mas'ala ta shida ma adda ila al-khilaf bayna al-ulama fi hadhihi al-mas'alati tahdidu haqiqati kayfiyati burukil ba'id ɗaya daga cikin abin da ya ja wannan rigimar fa shine waya ne raƙumi yake yake sunkuyawa ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asaba yanzu mu ajiye maganar wal yada yadaihi ko wal yada rukubataihi mu tsaya mu dubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka yi irin na raƙumi to yaya raƙumin yake yi da gwiwa raƙumi yake tafiya ko da hannaye raƙumi yake tafiya kuna fahimta gwargwadon yadda ka fassara gwargwadon yadda zai zo maka cewa sai ka ce a yi irin wannan an fahimta fahal yabrukul ba'iru ala rukbatayhi am ala yadayhi shi raƙumi idan ya zo dukawa da gwiwa yake yi ko da hannaye Tun ta أين تقع ركبتها bair shi ma ina ne gwiwar raƙumin yake ciki kuna fahimta yawo wannan abubuwan guda biyu su ne da haƙiƙin ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad da duk malaman da suka goyi bayan wannan ra'ayi suka ce saboda duk yadda za ka je ka tafi ka dawo dole ka saba in dai kana so aikinka ya daidai to ka saba wa yadda dabbar take yi in ka ajiye maganar hadisin tunda sauran hadisai suna nuna maka cewa an umarce mu da mu saba wa dabbobi a cikin ibadar mu to yaya dabba raƙumi yaya yake yaya yake dukawa shine ibnu al-qayyim yace ai raƙumi yana dukawa da hannaye ne haka ne kuma ko ai in ka ga raƙumi in yazo sun kuyawa ba ta baya yake fara sun ba ta ina ta gaban sa yake fara sun haka kafin da gaba sai sun kuyar da baya to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce a saba masa saka tunda haka ne kawai kar ka je da hannaye ka je da me da gwiwoyi su kuma sauran malamai sai suka ce a'a malam albani ya yi raddi mai tsayi akan wannan a cikin asulin sifatin sala sannan ya yi magana a kai kuma a cikin a cikin irwa ulgalil yace ah, wa wannan wa ya gaya maka cewa raƙumi da hannu yake tafiya raƙumi ai da gwiwa yake tafiya raƙumi da gwiwa yake tafiya shi yasa manzon Allah su salama ya hana yace ai kai ka ɗauka ɗan adam da raƙumi duka gwiwar su iri ɗaya ne yace ai gwiwar ɗan adam a kafa take gwiwar raƙumi kuma a hannu take idan ka dubi jikin kafar raƙumi da dabbobi dukansu galibi kana ganin alamar gwiwa a jiki babu amma dukkan dabbobi waɗannan masu ƙafa hudun za ka ga gwiwarsu tana jikin hannunsu ne wannan gwiwar hannun da ita suke amfani irin yadda mu muke amfani da gwiwa a ƙafa saboda mu muna tsaye don haka hannayenmu sai suka tsaya su kuma tunda suna sunkuye gwiwa kuma ya kamata zama tana gaba ne kana tafiya da ita to don haka sai aka sa musu tasu a jikin hannayensu a gaba kai kuma sai aka sa maka taka a baya tun da dama kana tsaye don haka hannayenka a miƙe suke don haka wannan gwiwarka ta hannu ɗin ba da ita take yin aiki irin na gwiwar ƙafa ba duk aikin da muke yi da gwiwar ƙafa su kuma shi suke yi da gwiwar hannu kuna fahimta don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka fara da gwiwarka ka fara da hannayenka don haka idan ka zo duba raƙumi za ka duba ka ga yana tafiya da gwiwa ne ba za ka tsakara duba a ina gwiwar take ba kuna fahimta za ka ga cewa idan ya zo dukawa haka yake yi sai gurfana akan gwiwarsa haka ne haka shi annabi salama yana hana ka gurfana akan gwiwa ne ba yana hana ka gurfana a ina gwiwar take ba kai idan ka zo naka kar ka dubi raƙumi sai ka dubi ina taka gwiwar take sai ka ce a kafa ne tunda kai ba kafa hudu ne da kai ba kafa biyu ne ba ka kai gwiwar ka ga inda take in ka zo dukawa kar ka je da gwiwa saboda shi raƙumi tunda yana da kafa hudu gwiwar sa tana ta gaba ne za ka sai yana zuwa da ita kai kuma kar ka je da gwiwa ba la'akari da gaba ko baya za ka yi ba la'akari da gwiwa za ka yi kun fahimta wannan shine magana albani ya har yake cewa na ji mamaki ibnul qayyim da bai tsaya yayi wannan nazari ba na ji mamakinsa ita <laughs> abin mai sauƙi ne yake dukkan malaman nazari na halittu da malamai masu sharhin eh, da malamai dukkan su sun yi itifaki cewa gaɓoɓin dabba mai ƙafa hudu waɗannan ƙafafu da hannayen suna da bambanci da ɗan adam wajen a ina gwiwarsu take yace da kai me yasa baka rawa da wannan ba kawai sai kace kada ya je da hannaye saboda raƙumi da hannaye yake zuwa a'a raƙumi da gwiwa yake zuwa wannan abun da kake ganin hannu ne amma ba a jiki amma a jikinsa ne gwiwa take to aka gwiwar ce annabi ya hana kai kuma in ka zo naka to ba za ka dubi hannunka ba sai ka ce daidai da raƙumi ba iri ɗaya kuke tafiya ba shi yana sun koyi kai kuma kana miƙe za ka sai ka ce ina taka gwiwar gata nan don ka kar a je sujada da ita a je da hannu an fahimci wannan sai ce da haka hadisi ba abin da ya same shi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ko masu riwaya daidai suka faɗa saboda dama haka raƙumi yake gwiwarta a hannu take kai kuma sai ka saba kar ka je da gwiwa sai ka je da hannayenka saboda kai kuma gwiwarka a kafa take don kar ka je da gwiwa an fahimta <laughs> Daka wannan shi ne eh, waɗannan su ne a takaice eh, hukunce-hukunce ko fa'idoji dangane da wannan hadisi. Idan muka tara bil mun ƙaru da cewa hadisan nan guda biyu idan ta fuskar ma'ana ne suna cin karo da juna. Amma zancen da ya firin jaye shi ne hadisin Abu hurera ya fi ƙarfi a wurin malaman hadisi ta fuskar ingancinsa na isnadi. sannan kuma maganar da ta jawo ra'ayin waɗanda suka ce a je su sujada da gwiwa ba da hannaye ba idan ka ɗauka ta ɓangaren hadisi hadisin abu huraira ya fi ƙarfi idan ka ɗauka ta fuskar ma'ana ma an fi saba wa dabbar idan aka je da hannu sama da aje da ƙafa. wannan magana tana da ƙarfi gaskiya amma idan ka tara su duka kuma ni a fahimta ta wannan maganar ta ibnu taymiya tana da ƙarfi kwarai da gaske shine cewa duk wanda mutum yayi yayi ba na ganin aibin wanda ya zo jira sai ya je da gwiwa ko da haka zai ta yi koyaushe a matsabarsa ba na ganin aibin wanda yake yi da hannu ko da shi kaɗai yake a matsabarsa ba na ganin kuma aibin wanda yau ya yi wannan gobe ya wancan kamar yadda ni ma nake yi to Allah ya sa mu dace yanzu za mu ƙara ko kuma ko kuna da tambayoyi wala minti nawa? Na? To. Kuna da tambaya a kan wannan matsalar? Ko babu? Na. Hmm. Dangane da wanne? Ok, akwai wani bashi da ake bin mu a baya? Oho, a'a wannan karka damu batun bambancin nan ba karka damu da wannan. Na ɗauka akwai wani bashin, akwai wani hadisi ne a baya da babu sharhin sa ba. Yawo. To idan ba tambaya sai mu karanta hadisi na gaba. Duk da cewa shi bayanin sa yana da tsayi ne. Mu je sai mu yi iya abin da ya saboka, sauran sai mu bar shi sai gobe insha Allah. Na'am. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار, بيد وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه للبخاري masha Allah mala yace wa abi hurairata radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum Abu Hurairah Allah ya kare yarda gare shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce umirtu an umarce ni an asjuda ala sab'ati a'zum akan in yi sujada akan gaɓoɓi guda bakwai min aljabha akwai min a wurin ku ko aljabha kawai yawwa aljabha wa ashara bi yadihi ala anfi ala aljabha ko ala aljabhati wa ashara bi yadihi ala anfihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni da in yi sujada na daya akan goshi amma da yazo nunawa sai ya nuna hanci a madadin ya nuna goshin wal ni, da kuma in yi sujada akan hannaye wa rukbataini da kuma in yi sujada akan gwiwoyi guda biyu wa atrafil qadamaini da kuma in yi sujada akan yatsun kafofi guda biyu sannan an hane ni wala nakita siyaba wa sha'an an hane ni an hane ni kada in yi kunzugu da kayana kada in dunkule kayana kar in tukuyi tufafina tufafina, kar in nade tufafina. a lokacin da na zo yin a cikin sallah wa sha'ar haka kuma kada in kada dunkule gashi na kada in daure gashi na a cikin wani hadisi aljabha ko san aljabha shine goshi la nakfita bi mana la nadumma alkaffu shine alkaffu kama abu da dunkule shi ko naɗe shi ko tattare shi an fahimta wannan hadisi abin da yake cewa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya umarce shi da idan ya zo yin sujada ya tsora gaɓoɓi bakwai su taɓa ƙasa idan ka faro tun daga can baya sai ka ce ƙafafu guda biyu yatsunsu ka caka su a ƙasa ka samu biyu ko in ka matso sai me sai gwiwoyinka guda biyu su taɓa ƙasa in ka matso sai me hannayenka guda biyu ka ɗora su a kan ƙasa in ka matso sora na bakwai shine mai goshi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna hanci don ya nuna cewa al'amfu taba'un lil jam'a da hanci da goshi duk tafiyar su ɗaya ne hanci yana bin goshi ne sai ya faɗi sunan goshi amma ya nuna hanci don ya nuna maka duk abun ɗaya ne amma ya kira su bakwai bai ce takwas ba an fahimta sai ce kuma an hane ni cewa idan ina sallah kar in rika naɗe kayana kar in rinka tattare kayana kar in rinka tuɓiɓuye kayana ha kuma kar in rinka dunkule gashi na ina tattare shi a wuri guda wannan shine iskalin da yake ciki wajen fahimtar me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi nan karshen amma farkon kowa ya fahimce shi shi yasa mu yi bayanin farko sauran kuma mai yiwa sai ya shiga cikin karatun gobe hadisi dai dangane da sunna kun ji imamu muslim ya rawaito a hadisi ne cikin bukhari da muslim don haka babu wata matsala na batun takriji fa'idojinsa fa'ida ta farko mashru'iyyatu sujudi ala al-a'dha'i sab'ati al-mazkura waɗannan gabobi guda bakwai din nan hadisin yana koyar da mu yadda ake yin sujada a dora a sa su duka a ƙasa wa sujudu alaiha wajib wa rukunun min arkanis salat rukuni ne na sallah wajibi dole ka tsora waɗannan guda bakwai ɗin a sallah a wajen sujada wa yajibu alal musalli idan sajada an yaba a hadhihi al a'dha al sabata ala al-ard wajibi ne akan mai sallah idan ya zo sallah ya tsora waɗannan gaɓoɓin a ƙasa hatta ya kuna sajidan as ash shar'i domin mutum ya yi cikakken sujada waɗannan gaɓoɓi kuwa su ne kamar yadda muka ji goshi da hanci yana bin sa sai hannaye biyu sai gwiwoyi biyu sai kafafu guda biyu ƙarshen fa'ida ta biyu ita ce yajibu alal musalli asna a sujudi an yaba a fi alal ard wajibi ne mai sallah idan yana sallah ya dora kafafunsa na ƙarshe ɗinnan. wato akwai waɗansu gaɓoɓi da a cikin sujada ake iya samu inda mutum zai yi sakaci a kansu ba matsala akan guyoyi kowa yi sujada dole gwiwarsa tana ƙasa ba matsala akan goshi kowa yi sujada dole goshinsa yana ƙasa amma inda ake samun matsala shine mutum ya sujada akan goshi ya bar hanci mutum ya sujada akan hannaye biyu sai ya ɗaga hannu ɗaya ya ki ɗora ɗaya ba zai yiwu dai a ce mutum ya yi ya ki ɗora biyu baka amma ta yiwu mutum ya yi ya naɗe hannu ɗaya ko ya riƙe wani abu da shi sai ya sujada a haka sai ya gama har ya tashi bai ɗora ɗaya hannun ba haka ne ko kuma a samu mutum ya yi sujada ƙafa ɗaya tana ɗage ko ya ɗora ɗaya a kan ɗaya ko ma duka biyun ya ɗaga su suna lilo an fahimta to wanda ya sallah irin haka ya sallarsa take ya bar wata daga cikin waɗannan gaɓoɓin kuma don haka wannan hadisi yana nuna cewa wajibi ne idan mutum yana sallah ya yi sujada akan dukkan waɗannan gaɓoɓi na gaɓoɓi bakwai ɗin su taɓa ƙasa kuma wannan wajibin yana cika ne idan mutum ya ɗora duka biyu ko da wani dalili ya sa ya ɗaga daga baya ko kuma ya fara ɗagawa daga baya ya sauke ya zama dai ya saukar da duka biyu suna tare gwargwadon mafi karanci inda zai iya ce subhana rabbi al'ala ɗin amma idan bai sauke ba gaba ɗaya, kamar ƙafarsa ya ɗage su za ga wani zai yi sujada sai bar ƙafafun suna lilo a sama ko ko kuma ya ɗage ɗaya? sai zama ɗayan kuma bai ɗora shi ba sai kawai ɗan kaɗan yana yi daidai lokacin da ya zo tashi amma bai ɗora sun yi sujada tare da ɗayan ba ko kuma hannayensa an gane ko sai zama lokacin da ya zo tafiya sujada akwai wani abu a hannunsa sai ya riƙe abin sai ya sujada haka sai ya kiya ɗora ɗaya hannun an fahimta sai ya zama na daga baya ya ɗora hannun amma lokacin da zai tashi kaɗai bai ɗora shi ya sa shi a matsayin sujada ba har ya yi tasbihi da shi ko kuma yayi sujada da goshi sai daga hanci shi ma nan mutane da yawa suna yi sai danna goshi kadai an fahimta menene hukuncin sallarsa waɗancan guda waɗancan da muka faɗa gaɓoɓi guda shidan nan ko kuma guda bakwai in ka sa har da goshi duk wanda ya sujada babu su a ciki ko babu ɗaya a ciki har ya gama to sallarsa ba sai ba sai ya sake ta gaba ɗaya sallar ta rushe saboda ya bar rukuni daga cikin rukunan sallah wanda kuma ya haka da mantuwa to sai dai ya jefar da raka'ar in ya riga ya yi nisa in kuma bai yi nisa ba sai ya dawo kamar yanzu mutum ya zo daidai zai je sujada sai yaronsa ku lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi sujada yayi sallah da yaro amma in yazo sujada sai yi ne sai aje yaron sai sujada in yazo ruku sai aje yaron sai ya ruku to kai kuma da ka zo yin sujada sai kana rike da yaron har ka je a haka sai da ka taso sai ka tuna ka riga ka je raka ta biyu ina fata to sai ka aje yaron sai ka koma daga wancan sujada sai ka sake sa sai ka dawo duk abin da kai a dan tsakanin nan babu shi da yi ba amma in ka riga har ka ka je har ka sake dawowa wata raka'ar har ka je wata sujadar kaga nan ba za a koma da baya ba to sai dai a jefar da raka'ar wannan ina faɗansa ba malaman da suka yi saɓani a kan ƙafafu biyu nan na ƙarshe na baya dole ka sa su a ƙasa babu saɓani a kan hannaye biyun nan babu saɓani a kan gwiwoyi dama ba zai yi gwiwa kan ka ɗaga ba sannan babu saɓani a kan goshi inda saɓanin yake shine hanci fa ana fata ana fahimta shin hanci shi ma idan baka ɗora shi ba sallaka ta ɓaci ko kuma a'a shi idan baka ɗora shi ba wato sallah ba ta ɓaci ba Alimamu shafi'i ya ce shi a ganin sa ɗora goshi kuma a ɗora hanci sunna ne shi hanci ba wajibi ba ne, goshi shi ne wajibi saboda annabi sallallahu sunansa ya faɗa za ka da ya zo ya nuna hanci ne don ya nuna hancin ma a masa amma ba da shi ake yi ba Ya ce idan hanci ya zama dole sun zama bakwai kenan ai sun zama takwas kenan kuma annabi sallallahu ya ce bakwai kuma ya faɗi sunan wannan don haka wanda ya faɗa da shi za a yi amfani ba wannan ba wannan yana ciki amma ba wajibi ba ne al'imamu abu hanifa shi kuma ce tun da annabi ya faɗi ɗaya ya nuna ɗaya ya nuna duk wanda kai yayi in ka zo ziyara ya kai akan hanci kaɗai yayi in ka zo ziyara akan akan goshi ya yayi an fahimta al'imamu malik da al'imamu ahmad da sauran malamai kaf suka ce dole a sa goshi da hanci kuma idan ɗaya bai taɓa ba sallah ba ta yi ba kuma wannan shine gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi goshi amma sai ya nuna hanci don ya nuna cewa kar ka bar hanci ka haɗa hukuncinsa ɗaya da na goshi ina fahimta ina fata ana fahimta sannan ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada bayan ya ce an umarce shi akan yayi akan bakwai kuma sai ga kullum yana sa hancinsa akai to ai yanda aka umarce shi kai ma ka aka umarce ka zaka rukuni ne ina fata ana fahimtar wannan don haka a fa'ida ta ƙarshe da zamu faɗa a nan shine cewa kamar yadda ibnu da kikil yake faɗa a cikin sharhin wannan hadisin yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannaye yana nufin iya nan ne ku lura ka'ida ce a wurin malaman fiqh duk inda Allah yace hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hannu bai ce hannun zuwa wuri kaza ba to yana nufin nan kadai ne shi yasa da Allah yace wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma ya faɗi zuwa wani wuri don haka iya nan kawai ake yankewa shi yasa da Allah madaukakin sarki ya ce a wurin taimama famtaku fatayammamu sa'idan tayyiban famtahu bi wujuhikum wa aydikum tunda yace wa aydikum yayi shiru to shi ma yana nufi zuwa nan kadai ake shafawa ina fata ana fahimta amma in Allah yana nufi a yi sama da wurin zai faɗa da kansa shi yasa yace faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq tunda yana so a wanke hannu har nan sai ya faɗa amma in yace kawai sai ya shiru to yana nufi zuwa nan ne Doka wannan hadisin ma da ya ce an ce a yi doka a nan kaɗai ake sujada duk wanda ya sujada ya ɗora har da sauran inda ba nan ba wannan ya yi kuskure kuma mun karanta a hadisan baya dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka fai ka warfa mirfaqaika ka ɗora tafuka kaɗai amma ka ɗaga wuyoyin hannunka an fahimta Doka waɗannan su ne abin da suka shafi ɓangare ɗaya na hadisin sauran abin da ya rage kuma gobe da yardar Allah za mu tsora abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh